Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. An kashe fursunonin yaki da daba da ƙasar Ukraine a lokacin da aka lalata wani gidan yari a gabashin Ukraine a wani harin makami mai linzami. A jiya Juma'a ne Rasha da Ukraine suka zargi juna da kai harin, sai dai ba iya tabbatar da ikirarin nasu ba. ma'aikatar tsaron rasha ta ce fursunoni 40 ne aka kashe sa'annan wasu 75 suka jikata sakamakon halin da aka kai a gidan yarin da ke olenivka wani yanki na lardin donetsk da ke hannun 'yan awari kakaki 'yan awarin rasha ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 53 ya kuma zargi kiev da kaiwa gidan yarin hari da makaman roka na himas da amurka ta kera dakarun sojin ukraine sun musanta kai harin inda suka ce makaman roka na rasha sun kai hari a gidan yarin ne domin su ɓoye musgunawa da suka yi wa 'yan gidan fursin rahotannin kafafen yada labarai a jiya juma'a sun nuna cewa shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi za ta tashi tare da tawagar 'yan majalisa a ziyararta zuwa yankin asiya da yammacin jiya juma'a amma ba a san ko tana shirin ziyara mai cike da cece kuce a taiwan ba a yayin wani taron manema labarai a jiya juma'a pelosi kamar yadda ta sha faɗi a 'yan kwanakin nan ta ki cewa ufa a kan ranar da za ta tashi zuwa tafiyar saboda dalilan tsaro sai dai ta ce tafiyar tana da muhimmanci saboda shugaban amurka joe biden ya jaddada yankin asiya da tekun pacific a manufofinsa na ketare kuma majalisar tana da rawar da za ta taka akan haka a hali da ake ciki kuma amurka ta ce bata ga wata shaidar yiwuwar ayyukan sojojin kasar china a kan taiwan ba in ji mai magana da yawun fadar white house john kirby a jiya juma'a a lokacin da aka tambaye shi a kan yiwuwar ziyarar da shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi za ta kai a tsibirin kirby ya shaida wa manema labarai cewa ba mu ga wani takamammen abu na zahiri game da taiwan ba pelosi kuma ba ta tabbatar da tafiyarta da take niyyar zuwa taiwan din ba Taikiya kan Taiwan ya kasance babban batu a tattaunawar ranar Alhamis ta wayar tarho tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. Kasar China tana ƙara kaimi ga ayyukan soji a yankin Taiwan na neman tursasawa gwamnatin demokaradiyya a ƙasar ta amince da ikon China. gwamnatin taiwan ta ce al'ummar tsibirin miliyan 23 ne kawai za su iya yanke shawara akan makomarsu kuma yayin da take son zaman lafiya za ta kare kanta idan aka kai mata hari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu aikin ceto sun nemi mutane da suka bata a iran a jiya juma'a bayan zabtarewar kasa da kuma ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka yi da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla hamsin da uku mahadi volleyball shugaban ayyukan agajin gaggawa na kungiyar agaji ta red crescent ya shaida wa gidan talabijin kasar cewa har yanzu ba a ga mutane goma sha shida ba bayan shafe kwanaki biyu ana fama da ambaliyar ruwa da ta shafi garuruwa da ƙauyuka ɗari hudu a laruna goma sha takwas cikin talatin da ɗaya na iran an rufe manyan hanyoyi da dama a ƙasar wurin da lamarin ya fi muni a jiya juma'a shine firusko a gindin tsaunin albars da ke arewa maso gabashin babban birnin ƙasar tehran inda akalla mutane goma suka mutu kamar yadda gwamnan tehran mohsen mansuri ya shaida wa gidan talabijin kasar daga baya kamfanonin dillancin labaran kasar sun ambato kalamansa yana cewa kusan mutane shida sun kuma ɓace a ƙarshe shugaban kasar masar abdul fata al-sisi ya yi afuwa ga wasu mutane takwas da aka yanke wa hukuncin ɗauri a gidan yari ciki har da wani ɗan jarida da wani mai bincike kamar yadda mamba a kwamitin afuwar fatan shugaban ƙasa ya bayyana a jiya juma'a Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya kalau ya New York ya zafi a cikin kwanakin nan an yi zafin ai zafi malam ba dama. <laughs> Haka yake. Zafi an yi zafi sosai. An ɗan yayyafi kwanakin baya amma cikin yayyafin ma kana jin zafi ne. so ko ina kana gani an buɗe ruwa ne yana kwarara ƙasa don saboda ya ɗan kawo sanyi a unguwa. kana kuma an yi wannan ɗakunan sanyin da in baka da halin sanya gidanka sai ka je na gwamnati hukuma ana ba da ruwan sanyi ana kana shiga hmm. ɗaki mai raɓa na gode a dan tallafa dai <laughs> Allah ya sa mu kasashe mu mu kai wannan matsayi Allah nuna mana irin wannan gatan amin sun ma amin <laughs> to baba kamar da muka saba bari mu bude wannan zango babi da mika gaisuwar fata alheri yau za mu fara da aurareki da ke gabanmu baba gaskiya za mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi malam haruna kimba da na marigayi alhaji ibrahim usman waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu muhammed haruna na jami'an maiduguri da kuma amaryarsa hadiza ibrahim da ake lakabi da hadi za a ɗaura auren ne a wani wuri da ake kira pompommari da ke kan hanyar tashar tsohuwar tashar jirgin sama ta kaumi damboa da ke titin kaumi dambowa kusa da ba kasim mai magani to dai waɗanda eh, suke maiduguri na san duk sun fahimci wuraren nan da nake an mutu kwarai kuwa <laughs> ba dan maiduguri ba ai gane ai nan mari din nan <laughs> sai kuma gaisuwa fata alheri da ta murna ga iyalan alhaji isiyaka umaru hmm. dan kasuwa a damagaram wanda za zai aure da diyarsa maryam alhaji isiyaka Boutique leshi da angonta haruna sani magaji ma'aikaci a kamfanin zena amma riga an ɗaura baba eh a makon da ya gabata ko eh makon da ya shige ne aka ɗaura wannan auren baba <laughs> to allah ba da zaman lafiya da albarkan zaman tare fata alheri ba a taba makara gaskiya <laughs> yawwa to har yanzu muna da wannan gaisuwa da ta fito baba daga hannun tsohon abokin aikinmu isu mamman allah sarki wanda shi ma dai yana shirin aure da yar shi guda amma kafin nan <laughs> yawwa hmm. ana ma magana amma kafin nan bari yana miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan sani sale wanda zai aure da iyarsa hajara da angonta maina bukar musa suleiman za a yi wannan auren ne su ma a yau dinnan hmm. a gidan sani salin da ke unguwar bobiyal kusa da samira boutique a birnin yamaito Allah ya sa wannan Samira butik din fa. Eh. Ka ji ga a a wancan butik leshi ne. Wannan butik wancan butik shi wannan Samira eh, boutique. A wancan butik shi da da magaran wannan kuma Samira butik wato wato butik din jika ta ke. Allah sarki. <laughs> Amma dai ya mai dinsa. <laughs> a hanya mai take da take da butik. To ba dalla. <laughs> To shi kenan Allah Allah sa anya da shi Allah ba da zaman lafiya da albarka zaman ta Amin summa amin. To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga Alhaji Guruza mai sai da taya a Langwanta House Kumasi wanda yake wanke 'ya'yansa maza guda biyu da suka hada da Muhammad Mubarak Guruza wanda za a daura aurensa a unguwar Wa Station da misalin karfe tara da rabi a ranar lahad gobe kenan idan Allah kai mu da kuma ɗansa Ahmed Salim Guruza wanda shi kuma za a daura aurensa da safe karfe goma sha ɗaya a fadan sarkin Gwanjawa a kwatiyalai a Kumasi. to Allah ba da zaman lafiya da zira'a ɗaya ba to sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan alhaji mustapha plus da na alhaji sa'idu ibans na ɗaurin aure 'ya'yansu jamal mustapha da kuma aisha kajali wanda za a ɗaura auren a ranar lahadi mai zuwa kenan idan allah kai mu wato bakwai ga watan agusta sannan akwai liyafa da kuma aka shirya a ranar asabar shida ga watan agusta a filin astrotef a unguwar madina accra da karfe 1 zuwa karfe 5 sai dai za a dakatar da wasa karfe 3 a yi sallah a koma bakin murnan auren to iyayen amarya je sun hada ne da hajiya husaina mustapha agbere da hajiya hassana mustapha agbere da kuma hajiya balkisu bawi agbere da hajiya kataru a bere da hajiya asibi suleiman a kutima zango da hajiya ramatu tv damba wato matan tsohon jakadan ghana a saudi arabia kenan da kuma hajiya maryam ali sautum sai kuma kakar amarya wato hajiya habihatu sise a bangaren ango kuwa baban ango alhaji mustapha plus mai kamfanin mustapha plus da kuma hajiya sadiyar mustapha plus na gidan marigayi sheikh jamal baba da kuma hajiya kwalebu to allah ba da zaman lafiya da zira'a ɗaya ba amin sim amin to babu kuma bari mu miƙa gaisuwa ta'aziya an yi mana rasuwa wannan mako bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi usaini idrisu da gidan gurara abin dot das domin rasuwar surukarsu da kuma yarsu maimuna joel usaini mamar hanne da ta rasu ranar talata a asibitin bauchi bayan gajerar jinya gaisuwar ta'aziya zuwa ga Mr. Abubakar Elisha na makarantar koyon aikin noma ta Bauchi domin rasuwar kanwarsa Hauwa. Allah ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen. Amin sun amin. To bari kuma mu shiga zangon gaishe-gaishe da sada zumunci baba. Za mu fara da miƙa gaisuwa fata alheri zuwa ga Heavy Chicks Kabomo 84. Gaisuwar fata alheri ga 'yan bodin primary school na dutsen ma na shekara ta 1979 da hajiya yaya rabi da Miss Ayo gaisuwa ga set din september 89 da set din 27 na makarantar uh, koyon aikin jinya na bauchi uh, midwifery wato nursing da midwifery haka dai uh, mai rubutu ta faɗa tare da malaman su duka gaisuwa fata alheri ga ma'aikatan jinya na asibitin oban maternity na azare jihar bauchi sai kuma ma'aikatan jinya na babban asibitin gwamnati da ke toro da kuma dukkan ma'aikatan asibitin kwararru na jihar Bauchi na da ke garin Bauchi. Sai kuma gaisuwa fata alheri ga masu aiki na asibitin abubakar tafawa balewa jami'ar abubakar tafawa balewa da ke bauchi mai gaishe su linda gata sai gaisuwa ga mai nasara nasara huntuwa da malama murja yusuf na manzo mai goro funtuwa sai abdullahi sa'ad mahuta da fatima aisha babangida da autansu usman sa'ad mahuta da fa'ilu ɗanladi mahuta da kuma usman shitu mahuta da fatar an tashi lafiya gaisuwa fata alheri da sada zumunci ta abar ya huce Ga aisha matar usaini dangote karasuwa da ibrahim muhammad karasuwa sai kuma malam kasim kiringim da yusuf muhammad zorowo a libya sai ibrahim yakubu kiringim a niger da lawal bin hambali mk a sokoto sai magaji soja kiringim niger da abari abdullahi kiringim sai malam garba kiringim da mustapha mai shago kiringim daga ƙarshe ana gaida baba yakubu makeri tare da hajiya alheri gires abdu da ma'aikatan filin a bari huce da fatar mun tashi lafiya baba gaskiya mun tashi lafiya da ikon allah <laughs> insha allah to sai kuma gaisuwar a bari huce da fatan alheri da ta fito daga mahmud salu kauren na moda ya ce da farko ina gaida daukacin ma'aikatan sashen hausa na voa sai kuma mahaifina alhaji salihu mai gyaran agogo kauren na moda da matata sadiya badamasi maban abdulsamad da hajiya rabi ado yar albawa da alhaji ibrahim shamakin zamfara da alhaji labaran ya'u galadima kauren na moda da hornabo ubaidullah yahaya kaura da bello dan madami mai yankan farce kauren na moda da alhaji lawal dan ade mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwar zamfara ta arewa da malam tsoho mai wankin hula kauren na moda da hassan hos mai foto a kauren na moda da falalo mai kabet da kujeru bayan mtd kauren na moda da daukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a na biyu kauren na moda da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe ku mamun salu kauren na moda To baba sai kuma wannan gaisuwar fata alheri da ta fito daga hajiya asabe ta alhaji haruna bibi watar matsuwa da kuma hajiya mai riga ta alhaji bala abba dan masanin udub allah sa haka ne udub suka ce suna miƙa gaisuwar fata alheri zuwa ga hajiya amina da kishiyarta mata alhaji sule na yashi bajuga da hajiya hawa da gauda mai tuwa tashar mota bajuga da matan malam mai zanen hula da alhaji alhaji bata bajuga da matan alhaji umaru bata bajuga da amina da fatima da aisha matan sani bajuga da anti grace an Allah sa dai ba sa ba ba dan wannan gaisuwar ta mata ce ne <laughs> ba ki ganni ba ke nan ai ku ai ban ganga ba ai ba ka cikin wannan lissafi iko Allah da antigires da matan Hassan Albasari Potaskum da Hajiya Gwamma to ai ko ka gani mm, kuwa rabi na ya fito ke da ai shi ne lamba ka ta fito a kaikaice <laughs> <laughs> ai ko kun kyauta da Hajiya Gwamma ta baba yakubu makeri ya wato gaba daya na fito da matan ma'aikatan biyo ya hausa wato su su su zainab ne su maryam ne barin kyale saka na dukkan matan ma'aikatan sashen hausa suna fisa da fatan za su kasance cikin ƙoshin lafiya to sai kuma gaisuwar abar ya huce ta fito daga haruna muhammad katsina ya ce yana gaida grace alheri abdu da na gwamma ah, babaya ya wannan makon irin eh, nan ba mu fito a wannan mako mun shigo da kafar dama ko muna karewa da kafar dama <laughs> to sai kuma maryam dauda na voa da kuma maryam abubakar kasim iya da sa'adatu abubakar kasim iya da ke unguwar goruba road katsina da kuma zainab ahmed bcj malumfashi da alhaji shafi'u ma da wake inono da usman manika mai ruwa road funtuwa da alhaji musa gafai communication katsina da kuma injiniya alhaji bilyaminu muhammad alababa famanin secretary a ma'aikatar ayyuka ta jihar katsina da fatan sun tashi lafiya To aman sun amin baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa yau dai mun ɗebi gaishe gaishe eh, gaskiya. Allah sa jilu ba za ta ce mun yi zari ba amma duk da haka <laughs> ba mu kusan kusan abin da yake email mu ba. To bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Muhammad Ahmed Usman tun gan makeri a jihar Niger. Mm. yace a isan mashi da gaisuwarsa ga abokansa da suka hada da Alhaji Muktar mai shago dawakin basa. da ɗan lami Joja Kagara baka auren bazawara mai kwaɗayi tofa eh, eh. da Musa na Alhaji Jafaru Durumin Jamo Makera Kaduna. Sai Abubakar Ardo wakili Mubi Sojan Najeriya da ke Abuja da Malam Tanimu Opoza HM Tungan Makeri. janar sakatare yusuf miro kagara gimba mohammed taylor. busasi mina sai alhaji tanko zancita tun gam malam lawal na alhaji audu batir kagara da abubakar ingila direba mai kujeri sai sa'idu ciyaman mai mangoro mai kujeri mm. da alhaji yahayato mai kujerin nan na gagari ne baba mm, ni ma dai na kula da wani abu haka eh to sai alhaji yahaya muhammad mai kimba mai kujeri tofa sai bello kafi falke goro fandagori oh, da alhaji garba mai shinkafa da wake fandagori mm. sai mai girma dagacin bilkawa malam muhammadu mai kudi tungan makeri da alhaji mamman dan kaura fandagori sai nuhu mai wanki da guga tashar keji da yakubu makeri tashar keji to to ba kaji an an an an cire baba kaji wata suna <laughs> eh, wannan inconclusive kenan <laughs> kaga su baba ake gaida ba hmm. baba bane su baba ake gaida. ba Allah ji kansu da amin su babe to da yakubu makeri tashar keji binnin gwari jihar kaduna a ƙarshe da wai ya ce wai matanka ka ji kwa da matanka dai matanka ne ce da matanka labi <laughs> da habiba da yaranka kai baba da wai da yaranka to mu ne za mu ce da yaranka to shi ke da Khadija Jafar Umma Salma da Muktar dukansu a tungan makeri a jihar Niger da fatar an tashi lafiya na so in hada su fada baba na hmm. ga gaida hakimi amma kuma can kasa ya gaishe sai daga baya tuna da shi kenan ah, ah. <laughs> Eh? na. to na fata an tashi lafiya to baba yau labarin da zan baka ko hmm. labari ne na waɗansu ɗaliban jami'a da farfesa to waɗansu ɗalibai ne baba hmm. 'yan duniya barin ce 'yan duniya na'am gayu mutanen Allah kenan yawwa eh. <laughs> ana ana jarabawa ka san lokacin jarabawa dai komi inda dalibin natsatse mm. ko garau garau din shi ana natsuwa haka nan ne ya mai da hankali wa shikenan su waɗannan mm. ɗalibai da ana gobe za a yi jarabawa sai suka tafi wurin sheke aya mm. inda ake ake ake rawa da da dare. ba ruwan su je ba suka kashe dare a wurin tas gobe za a yi jarabawa kuma to kenan da suka ga gari ya waye suka kwana wurin nan suka taho suka rasa yadda za su su mm. hudu haka suka rasa sai suka wai dabara ta same su in suka shiga ɗakin jarabawa nan za su faɗi don ba su shirya ba mm. sai suka yi dabara wai bari su je su wanke kan su shiga cikin mai eh. bakin mai su je su shafa shi kace-kace haka eh, su yi dama-dama da jikinsu yawwa su shigo dumu-dumu hmm. sai shi dan suka yi haka suka shigo wurin ɗakin jarabawa dumu-dumu hmm. sai shi malami ya gansu ya ce musu menene ya faru haka sai suka ce mashi ai suka tawo fa kowa hmm. ya kwadangwale koyo Allah fargege dan. jiya ne abokinsu ya ye aure hmm. tun da karshen mako karshen mako ne ba eh haka ake abin nan wai abokinsu ne ya aure suka tafi kauye aure shikenan da aka gama aure suna dawowa kuma risan wurin da aka yi auren nan kilomita ɗari ne da makarantar. Kai kai kai kai kai ba ƙaramin nisa ba ne kenan. Risan <laughs> wurin yake da shi kenan suna dawa ga hanya ba kyau ga dare yayi shi kenan sai suka taya su ta faci hmm. haka fa suka zauna suka yi ta fama da kyar suka cire taya dai haka dai abin da ya sa kenan suka zo dumu-dumu na ba su iya isowa ba sai yanzu shine wai suke roƙon malam hmm. ya dan musu sassauci eh, a dan kara musu lokacin da za su hmm. jarabawar sai shi ke da malamin ya tambaye su ya ce to ya ba su kwana uku su je su shirya shi kenan suka kalli juna amma wannan ya musu adalci suka ido eh. suka ji daɗi suka tafi suka karatu da gaske sosai hmm. suka shirya sai ranar da za su rubuta jarabawan nan baba ta eh. zo sai da suka je sai malam ya ce musu to tambayoyi biyar ne kawai zai yi musu na'am kuma da yake wannan jarabawa tana da mahimmanci sosai mm. idan dukkan su din zai ba su tambayoyi iri ɗaya ne kuma zai saka sa azuzuwa daban-daban idan su hudun nan tambayoyin ɗaya ne amsa su ɗaya ce kuma mm. kowace idan su hudun nan kowace tambaya daga ciki in sun samu dukansu sun samu in in ba su samu ba in mutum ɗaya ko dukkan su hudu sun samu amsoshin daidai hmm. cikin tambayoyin nan biyar guda ɗaya daga cikin su bai samu daidai ba hmm. dukan su maimakon ɗari zero hmm. sifili duka za su samu to shine baba ne <laughs> eh, wani tambayar farko ko tambayar ta farko ita ce shi ɗalibi ya rubuta sunan shi da lambar shi ai ka san haka ake a jarabawa eh, don a san yawwa sai tambaya ta biyu an riga an raba su mm. wayaya yaya sunan ango da amaryarsa da suka je bikin su an riga an raba su ba ɗaci ne suke ba <laughs> yaya sunan ango da amaryarsa eh, da suka je aure? yawwa eh. maki talatin kai sai tambaya ta uku ita ce wai wace irin mota ce suke tukawa lokacin da <laughs> suke wannan <laughs> kai eh, kika faci wace irin kalan mota hmm. wace irin mota ce kuma kalan motar to yawwa kama a ce fijo ba eh. fijo baka ko kuma yawwa eh. wace irin mota ce kuma menene kalan motar hmm. sai tambaya ta hudu <laughs> wai wai a cikin su hudun nan wane ne direban motan <laughs> kai kai kai kai kai <laughs> sai tambaya ta ƙarshe sai wasu ya ce musu tambaya ta biyar ba ta ƙarshe eh. wai tayar ta wace bangaren motar ne tayar shi ta shi ta ce <laughs> in ta gaba ce ta hannun hagu ko ta hannun dama hmm. in ta baya ce ta hannun hagu ko ta wajen hannun dama zama <laughs> kenan biyar to baba kuma an raba su wuri daban-daban fitowa kawai za ku zo ku yi kamun kafa to wanda ba arziki ka ga eh. eh, ni ne kawai ni ne wallahi zan fito je wannan aji je wannan aji yau duk ku fito mu je mu yi kamun kama don wanda ba mu da ansa kamar <laughs> ku an fara ansa ko guda ɗaya don babu yadda za a ce an so shi ku na su zo don a be yiwuwa mana ba ko guda ɗaya da za su samu ɗaya <laughs> <laughs> wallahi na ci ba su da daga ba da hannu sabili da haka baba ko da wace kalar mota kai sa new york a'a ni abun nan kalolin na da yawa ke sa ba zan iya faɗa ba <laughs> baba ya go bakeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri suka ajiye Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a BOA boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar imel a sashen Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya